Yadou. Au revoir. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na Asibahin yau Litini biyar ga watan Fabrairu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga hawa da kanin labarai. To kasar Iraki ta haramta bankunan kasar takwas yin hada-hada da dala Amurka. dakaran amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya lahadi kan wani jirgin ruwa dauke da makamai masu linzami hukumar kwallon kafa ta duniya fifa da ke birnin new york da ke birnin new jersey ta ce za a buga wasan karshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 ne a filin wasa na metlife da ke birnin new york a nan amurka tokanin labaran kenan a babin rahotanni za a ji cewa hukumar zaben najeriya inec ta dakatar da jami'inta mai kula da jos ta arewa to ko me ya zafi shi kuma ba wuta ba saboda an samu electoral officer na wannan local government din da laifin bacewar uh, takaddun kada kuri'a na wa'annan rumfuna guda uh, goma sha shida. za a ji cewa har yanzu 'yan najeriya da ke jamhuriyar niger na ta kiran shugaba tinubu da ya sassauto kan batun niger za a kuma ji wani rahoto na musamman kan wato rasuwar tsohon gwamnan jihar yobe alhaji bukar abba ibrahim kamar kowane asabahin ranar litini yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya wanda sarfilo hashin gumel ke gabatarwa inda yau shirin zai ci gaba da taɓo batun damfarar nan da aka yi ma wani babban malami mai yawan taimakawa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya Jama'a barkanmu da asuba ga labaran mai karantawa hawa Sharif. Dakarun Amurka sun ce sun kai wani harin kare kai a yammacin jiya Lahadi akan wani jirgin ruwan kaddamar da harin makamai masu linzami a wani yanki na Yemen da mayakan Hutu ke iko da shi. Sashen tsakiya na rundunar sojin Amurka ya ce harin ya afka akan jiragen kai harin makamai mai linzami guda hudu da ake shirin kaddamar da su a ruwan Bahar Maliya. wata sanarwa da ta fito daga setcom ta ce makaman masu linzami sun kasance barazana ga jiragen ruwan dakarun ruwan amurka da taragun daukar kaya a yankin harin da ya shine na baya-bayan nan da sojan amurkan suka kai akan mayakan hutu da iran ke marawa baya domin daƙila jerin hare-haren da mayakan hutun ke kaikaitar kan taragun jiragen ruwa da ke tafiya kan muhimmiyar hanya da ta bi ta kogin bahar maliya kasar iraki ta haramta wa bankunan kasar takwas yin hada-hada da dalar amurka da ta ce ta yi hakan ne domin yi ma igiya tuka ga rage ayyukan damfara boye kudaden haram da sauran amfani da ake da dalar ta hanyar da bata dace ba kwanaki bayan ziyarar da wani babban jami'in hukumar baitulmalin amurkan an kuma haramta bankunan duba irin matakin da ƙasar irakin ke ɗauka a duk rana akan dalar ta amurka a babban bankin ƙasar wanda shine a gaba wajen samar da kudaden ƙasar waje a ƙasar da ta dogara ga shigo da kayayyaki daga waje wadda kuma ta zama wata cibiyar sa ido ga amurka kokarinta na durkusar da fasakorin kudade zuwa makwabciyar kasar wato iran kasar ta iraq wadda ta kasance abokiyar kasashen biyu amurka da farisa wato iran tana da tsabar kudi dala amurka biliyan 100 killaci kuma rike a amurka da ya sa irakin ta dogara matuka a kan taimakon washington domin tabbatar da ganin ba a tushe dan abin da take tsakura daga kudaden shigar da take samu daga mai ba da sauran kudaden da take kashewa wata da wato takardar babban bankin kasar ta tabbatar da hukuncin da jerin sunayen bankunan da aka dorawa haramcin a jiya lahadi magoya bayan jam'iyyar adawa suka yi taho gama da 'yan sanda a dakar babban birnin kasar senegal bayan da shugaba Macky Sall ya bayyana ɗage zaben shugaban ƙasar da aka shirya yi a ranar 25 ga wannan watan na Fabrairu har sai illa ma sha Allahu. Kwana guda da soma yakin neman zaben Macky wato kwana guda kaɗar da a soma yakin neman zaben Macky Sall ya tsoma kasar cikin halin rudani inda ya ce ya yi hakan ne sakamakon rikicin da ke tsakanin majalisar dokokin ƙasar da kotun tsarin mulki sakamakon ƙin amincewa da 'yan takara. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu ka muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jihar Filato ta arewacin Najeriya inda wasu kayan zaɓe na rumfuna akalla goma da ke Jos ta Arewa suka yi batar dabo wanda don haka hukumar zaben ƙasa ta INEC ta bayar da sanarwar dakatar da jami'inta mai kula da jos ta arewa ɗan mr fred ogboji zainab babaji gare ki. Hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta dakatar da jami'inta mai kula da ƙaramar hukumar Jos ta Arewa a jihar Filato, Mr. Fred Ogboji, bisa zargin ɓacewar wasu muhimman kayayyakin gudanar da zaɓe. Hukumar INEC a wata sanarwa ta ce ta dakatar da jami'in nata ne don samun sukunin gudanar da bincike kan ɓacewar takaddun kaɗa kuri'a na kujerar majalisar wakilai na shiyar basa da Jasta Arewa a rumfuna goma sha shida na ƙaramar hukumar. Jami'a a sashen labaru na hukumar INEC ta ƙasa Zainab Aminu ta tabbatar da dakatar da jami'in don yin bincike. A hukumar zaɓe ta ƙasa mai zamar kanta ta ɗage zaɓe ne a rumfunan zaɓe guda goma sha shida da suke Jos North Basa Federal Constituency saboda an zamu iya cewa samu electoral officer na wannan local government ɗin da laifin ɓacewar eh, takardun kaɗa ƙuri'a na wa'annan rumfuna guda goma sha shida din kuma kaya ne wannan takardun zaɓe an kawo su daga abuja an karɓe su amma a hannun shi kuma sai aka neme su aka rasa saboda haka shine hukuma ta gaya dace da ta ɗage wannan zaben daga jiya asabar zuwa yau lahadi kuma za a yi bincike kan shi wannan electoral officer din idan kuma aka kama shi da laifi a hukunta shi daidai da laifin da ya aikata kuma isa hukumar zaɓe ta daɗa hoɓɓasa an samu an gudanar da wannan zaɓen a wayannan rumfuna guda goma sha shida kamar yadda dama aka tsara kasancewansu. Duk da umarnin da hukumar zaɓen ta bayar na ci gaba da yin zaɓuɓɓuka rumfuna goma sha shida a jiya Lahadi. A wasu rumfunan jama'a sun hallara amma jami'an zaɓen ba su fito a kan lokaci ba. A wasu wurare kuma jami'an zaɓen sun fito amma jama'a ba su je rumfunan ba. Mr. Rafael Madugu dan jarida ne a jihar Plateau ya shaida mun wasu daga cikin rawar da jami'in hukumar zaben da aka dakatar ya taka na rashin bada bayanai. Lokacin da aka fito aka bude wuraren zabubuka sai eh, akwai inda aka tarar cewa ma'aikatan inec ba su riga sun iso ba kuma mutane sun fito aka kai kuka ga inec cewa ga mutane sun fito kuma kayan aiki ba a kawo ba mutane suna ta jira ana ta koke-koken nan yan jarida sun yi kokari su yi magana da shi baya daukan waya an aika mishi da sako ma bai ansa ba to amma kana ga ta ina ya kamata ita inec ta yi gyara musamman saboda gaba kara samu irin wayannan eh, rashin fahimta ko kuma rashin wayar da kai musamman daga bangaren ita INEC ta yadda mutane za su gamsu da abin da matakan da ta sa. Kira na ga hukumar zaɓe shine nan gaba a tabbatar cewa wayannan kayan an kai su inda ya kamata a tare da jami'an tsaro kuma duk wanda aka kama shi da laifi da gazawa a tabbatar ya fuskanci doka. Har lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben bata kammala kirga kuri'un da aka samu a zaben ba. An gudanar da zaben sanata na shiyar arewacin jihar Plateau da dan majalisar wakilai na Jos ta Arewa da ne bayan kotu ta tunkuɗe waɗanda aka zaɓa a baya daga jami'iyyar PDP. Bayan kotun ta ce jami'iyyar a jihar Plateau ba ta da zaɓaɓɓun shugabanni kafin gudanar da zaɓuɓɓukan gama gari da aka yi a shekara ta uku Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To a gaida Zainab ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Hauwa da kashi na biyu na labaran duniya. A ranar Lahadi shugaba Volodymyr Zelensky na Ukraine ya ziyarci dakarun Ukraine da ke fagen daga a yankin kudu maso gabashin kasar. A daidai lokacin da ake raɗe raɗin cewa mai yiwuwa nan ba da jimawa ba ya fatattaki babban shugaban sojin kasar Valery Zelensky. a yayin ziyarar aikin shugaba zelensky ya mika lambobin yabo ga wasu matuka jirgin sama an kuma koro mishi bayani akan wasu hare-haren da rasha ta kai a yankin difnor da kuma yadda za a yi amfani da wasu sabbin makaman kare sararin samaniya wajen kare sararin samaniyan kasar ta ukraine ziyarar shugaban ƙasar zuwa fagen dagar da ya zo a daidai lokacin da batun rashin tabbas ke bulla game da janar zelensky wasu majiyoyi biyu sun faɗa ranar juma'a cewa tuni gwamnatin ta ukraine ta shaida fadar white house cewa tana shirin yin waje da babban kwamandan sojin da ke kula da yakin da kasar ke yi da dakarun mamayar rasha cewar kamfanin dillancin labarun reuters hukumar da ke shirya gasar kwallon kafa ta duniya fifa da ke birnin new jersey ta sanar a jiya lahadi cewa za a buga wasan karshe na cin kofin duniya na shekarar 2026 a filin wasa na metlife da ke birnin new york a nan amurka damar da new york din ta samu na ledar da za a taka a ran 19 ga watan yuli ta same ta ne bayan gumurzu da ta sha da dallas inda baki dayan wasan da aka kasashe zuwa rukunoni 48 kasashen amurka kanada da mexico ne za su ɗauki bakuncin shi za a bude wasan ne da taka leda a shahararren filin wasa na azteca da ke birnin mexico a ranar 11 ga watan yuni inda atlanta da dallas za su ɗauki bakuncin wasanni kusa da karshe inda za a buga wasa mataki na uku a birnin miami sai wasannin kwatan fana da za a buga a birnin los angeles kansas miami da boston birane 16 ne dai ake sa ran wato da ke sassan kasashe uku ake sa ran za su ɗauki bakuncin wasannin yayin da mafi yawa daga cikin wasannin za a yi su ne a amurka a shekarar 1994 an buga wasan gasar cin kofin kwallon kafa na duniyar ne a amurka inda aka buga wasa na karshe a roseville da ke pasadena kusa da birnin los angeles To a gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar inda har yanzu ake ta kiraye-kiraye ga gwamnatin Najeriya da ta sassauto game da takaddamarta da gwamnatin mulkin sojan ƙasar game da makomar ƙasar a siyasance. Na baya-bayan nan cikin masu kiraye-kirayen akwai tsohon shugaban 'yan Najeriya mazauna jamhuriyar ta Nijar Alhaji Adamu Gulma wanda a tattaunawa ta musamman da wakilin Ayamai ya ce. na shekaran jiya na ji wata magana wadda adamu aliyu ya yi tsohon gwamnan jihar kebbi gaskiya na ji daɗin magana kuma ina son sauran masu mukami irin nashi yan majalisar da cijai da ta wakilai da kuma sauran gwamnoni mu tabbatar da cewa ga abin fa wai ya shahi najeriya yadda ba su zato hidabatun dan najeriya wanda a nijar ko dan najeriya wanda a cikin najeriya wannan abin ya shahi shi don haka in dai da gaske na su kai suna wakiltar mutane kuma tsakanin da allah na kira da su don Allah su hito su yi magawa su yi magana abin ga bai dace ba don ba yi ake ana mulki mulkin Najeriya ba taɓa lura irin wagga ba don haka in dai har da gaske suka suna son mutanen Najeriya to don Allah su hito su wa shugaban Tinubu magana haisan aikin da yake don mu dai da ana Niger abin ya dame mu ya damu duk talakan da an Najeriya don haka shugabancin da suka in dai da gaske na da su da gwamnonin to su hito su wada mu gwamnati gaskiya ta san aikin da take kai mutum harko ba ga matakin ya kamata a doka ba tun da bayo ake Najeriya mulki ba kamata ɗauki matakin sulhu tun da Allah ya aiko wani abu wanda kai hana shi duniya a ɗauki matakin sulhu da sojojin nan da ainihin su ECOWAS wanda a hanya ta kirki amma a ce wai eh za a yi in habbata amince ba za a zo a yaƙe ta wacce ƙasa ta yi mulki an kai ta ba zai ita ne a ce a yaƙe ta wannan ba adalci na ba kuma shi wannan shugaban Tinubu ya tabbatar mana ba dan arewa na ba dan arewa na ba shi mana wani al'amari hmm, wannan na nufin kamar har yanzu akwai sauran hanyoyin da za a amfani da su domin samar da sulhu waɗanga maganganun da ne in har mu na arewa sun hito da shugabanninmu na majalisa ta da cije ta wakilai suka hito sun kawo tunugu magana ta cewa ga masifo da mu na arewa suke ciki da nijiya da najeriya wallahi tallahi su dole shi sassauto kuma dole shi ɗauki hanya masauki wadda a sasanta wala amarin ta yaya kake ganin za a shayo kan bangarorin biyu ma'ana su hukumomin mulkin sojan Nijar da a dai bangare hukumomin eh, Najeriya da shugabannin kasashen Afirka ta yamma mambobin sai da yawo. Ai wani abu mai sauki na ai kwanan baya an ce an ɗauki matakin ita ko ya wata da wasu shugabanni za su zo Nijar su zamna suka kasa zuwa a zamna kan wannan matakin. Don haka Tinubu ya sake wasu mutane a zo a zamna a sasanta da shugabannin nan na sojoji da shugabannin ECOWAS saboda talaka su samu eh, nasifa. Tsohon shugaban kungiyar 'yan Najeriya mazauna Nijar Alhaji Adamu Gulma a hirarsu da silabarma Yanzu kuma bari mu koma Najeriya inda za a ji wani rahoto na musamman kan rasuwar tsohon gwamnan jihar Yobe Alhaji Bukar Abba Ibrahim. Nasiru Adamu Ilikaya gare ka. a riga an yanke matsayar yiwa marigayi bukar abba ibrahim jana'iza a saudiya inda tuni aka fara karbar ta'aziyya a damaturu babban birnin jihar yobe Bukar Abba na daga mafi shaharar 'yan siyasa daga arewa maso gabashin Najeriya kuma madugu a cikin 'yan siyasa da ke mulki a jihar Yobe. The grandfather and the father. okay, abin da ya faɗa a tara lokacin da ya jingine takarar sanatan Yobe ta gabar da barwa tsohon gwamna Ibrahim Gaidan kujerar. na declare ni kakan yobe politics ne sannan dana gabana ibrahim gadam shine uban politics na yobe daga yau kenan saboda haka wannan abun farin ciki ne daga kana yaro na siyasa har zuwa uban siyasa har ka zo ka zama kakan siyasa ka bar wa yayanka su ci gaba da wannan daidai ne ni a gaskiya dama ban yi niyya sosai akan in ci gaba da sanata na arewa maso gabas a yobe state a lokacin ibrahim gaidam wanda yanzu shine ma ministan yan sanda ya yaba wa dattakun marigayi bukar ina jin wani abubuwa kamar ku yan press abu kada an fada sai ku je ku kara irin kare karen naku ya kawo rudani an ce sanata bukar ba ibrahim ya ce zai kara da kowa ba zai barwa kowa ba zai je tsaya sanata kaza kaza ko ba abin da muka yi da shi daban ne a hakan ni sai na shiru na shi ce amma ni ban san shi da magana biyu ba yau me ya faru ne ko suna a gefe suna tuttura shi yayi wannan magana bari dai shiru haka sai da stakeholders suka zo suka yi meeting jama'a mu na APC suka ce to in zo in a nan ne na zo na ce to ne mai na so in saya tunda na ce dan tsaya sai ya ji daga bakin press da sauransu to shine ya ce ai ba fada muke ba shi ya bar mu Na tambayi marigayi bukara lokacin ko ya yi ritaya ne daga siyasa gaba daya? A yanzu dai ba wani matsayin da zan tsaya a Yobe. Na yi komishina na yi gwamna, na yi senator. Me zan yi a Yobe? Sai dai zuwa gaba kuma da yake shekarun na har yanzu bai kai na babban yayan babanmu Buhari ba. Saboda haka in Allah ya kaddara in aka samu daman yin siyasa na kasa gaba daya. Insha Allah muna nan. Adamu Bura Fataskum na daga matasan siyasa da ke gidan bukar inda ya ce marigayin ya yi kyakkyawan ƙarshe. In muka tuna da inda ya rasu, so shi ne muke ce muke faɗan da ba shi ne babban godiya a Allah da muke yi na cewa bukar ya yi kyakkyawan ƙarshe. Samun kyakkyawan ƙarshe irin na bukar duk mutum ɗan adam musulmi zai so samu irin wannan kyakkyawar ƙarshe saboda ya mutu a garin annabi za a yi jana'izarsa a garin annabi sallallahu alaihi wa sallam. nasiru waye ba kowa bane zai samu wannan wannan din ma sai wanda Allah ya zaba an shaidi marigayi bukar da fadar ainihin abin da ke zuciyarsa ko da kuwa hakan wani abu ne da zai iya jawo masa suka nasiru da malika ya murar amurka daga abuja najeriya to Allah ya ji kanshi kuma a gaida nasiru yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a alaikum masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya har kullum kan bukarin take haƙƙin dan adam a yau shirin zai ɗaura kan labarin shehu malamin islama da ya faɗa komar ɗin damfara ku biyo mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel Idan watakila mai sauraro na biye da wannan shiri, mun fara kawo muku labarin babban malamin addinin Musulunci Sheikh Muhammad Kabir Ismail, wanda ya faɗa tarkon 'yan damfara da sunan za su sayar masa da lodin motocin shinkafa. Inda ya mika musu miliyoyin kuɗin jama'a daga bisani suka jefa shi cikin halin kakanikayi. Barista Atiku Ismail, kanin Malam Kabiru ne, kuma a gabansa dukkan lamarin ya au. Alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah. a gurgudu dai ina magana ne a matsayina na sauya kuma masanin shari'a wanda at least ya kamata duk abin da na faɗa na faɗa tsakanin da Allah malam kabir dai malami ne kuma sananne ba ma a iya zance jihar Najeriya ba. Sannan yana cikin harka ne na irin taimaka mutane sai wasu mutane suka zo masa da zummar wai irin yadda yake taimaka addini akwai harkan shinkafa za a dinga yin abin da sauransu ana dan kasuwanci haka. To da dai suka amfani da nasa mutane iya da gida wanda ya kan da hanzari ya kai halinta haka suka cinye gidan iya da gida a madukaki a garin gombe suka cinye gidan iya da mota wasu suka cinye da dai sauransu wanda akwai mutane da dama wanda bayan gwamnati ne ma akwai wani ana kiransu Mustapha Sarewa da Katsina mota trailer guda ta shinkafa haka suka dambare shi suka cinye da akwai wani a nan a jihar Gombe ana kiransa Alhaji Umar Kunji shi ma suka amfani da wannan dabarbaru. suka sa shi ya karbo kaya akan in Allah da za a yi harka za a samu za a samu alheri nan na suka dambare shi to wannan dai shine dai a daddace abin da sai da kanya da Allah barista Atiku yi mana bayanin wannan ya jawo har aka yankewa malam hukuncin dauri a gidan yari ya lamarin a shari'ance mai shari'a ta duba ta yanke wannan hukuncin ne to ya kai ga an shigar da kara a efcc wanda hakan ne ya jawo a kai shi gaban kotu a nan cikin jihar gombe aka kuma yanke masa hukuncin ɗaurin kusan shekara bakwai da dai ya gama zaman abin din ya fito a gurguje dai abin da ya rike hakan ishu na restitution na wannan kuɗi har yanzu dai ba a samu ba kuma su mutanen ba a san inda za a same su ba domin matsalan shine wanda inda adadin suka bayar duka an an ba a samu sun ba mana sun ba da fake address a shari'ance wacce irin dama ce shi malam Muhammad Kabir Ismail yake da ita wato mana bayan wannan dauri ya nuna har yanzu dai akwai sauran bayani na kuɗi kenan a gaba eh, walle bayan daurin akwai bayani na kuɗi sannan akwai abin da dan manta ban faɗa ba misali ita kotu ma'aunin shari'a namu na Najeriya shine da 135 na kun da shari'a an ce wani ihu asan masu Mana wani of yana kan wanda ya furta magana. Hakkin tabbatar da abu yana wuyan shi. To malam an ba shi dama haka idan har ka ci an damfane ka ne to ya zama yana wuyan ka kalle ka tabbatar da an damfare ka to kaga inda zai sa su din zo su tabbatar cewa eh lalle mun damfare mai to babu wani inda ya maka sun ba da takardar da aka bi din yadda za a samu a samu a kama su babu mana ya zama duk inda abun ya tawo kuɗin shine last beneficial na wani abu ya zama shine a kama kayan da ya gunsa ne shi aka sani bai kuma ba da inda za a gano waɗancan wanda suka benefit din ba ba sani ba tun kaga shine wannan ke ja akan hukunci akan wannan abun da sauransu shi ma bai san mata inda zai nemo mutanen ba. ya lalle ya duk adresin da ya kamata a bikin wasu an ce a Kano suke sanan ina kyauta a akwai abin da maka a bana mu zuwan su din wallahi idan su mutane da kamala sun sa jamfa da kaya na arziki dai ba za ka ce suna da talauci ba ga nutsuwa da sauransu dai alama dai ka ga mutanen kirki wallahi kuma aka musu karɓa ta karamci ya sauke su a nan Gimaloch mun zo mun gaisa da su a muka ci abinci da sun to akwai dan uwana Shehu Hadi wallahi mun tafi mun an tarar da abu maganin kai to irin yadda suke maganin su yana nuna akwai dan matsala kazan kuma yadda suke kan zo kanka dama sai sun gama roƙon Allah a ganga sun ta abubuwa da ya safi shirka dan ban roƙon Allah ba Allah ba zai ba wa azzalimi dama akan mutum kirki ba to yawanci sai sun wasu tsafi tsafi irin wani abubuwan kuma suka yi dace suka yi nasara kan shi to mun ta jan hankalin sa sai a ce a wannan bayan Allah ne ba su Allah ai ya san shi ai goni wannan goni waye ne wannan kaza ne suka ta masa suna irin da yake masanin alkur'ani ne da sauran sun da ya can a baya can ya alƙalanci ma na san katun ƙwani a cikin jihar Gombe to sun ta zuwa masa da hakan cikin alkur'ani da sauransu haka to wannan abun haka Allah shi ya sa ya shajja'a da su ya sake yana ganin mutane na Allah har suka kai ga sun shi a cikin wannan al'amari. faruwar wani al'amari da ya jefa Sheikh muhammad kabir ismail cikin wani mummunan yanayi da ya kai ga sayar da kaddarorinsa da ya mallaka a duniya amma har yanzu bai fita daga wannan hali da ya tsinci kansa ciki ba kamar yadda ya shaida filin ciki da gaskiya. Muhammad Kabir gaba ɗaya nawa yanzu ake binka mutanen nan shi yanzu Umaru kunji nawa ne kuɗin sa wajen ka. Nasa zai kai kusan miliyan sha biyu da dubu ɗari biyar. Mustapha miliyan shida da dubu ɗari biyar. Kaga sha bakwai kenan ko? Eh. wancan yana da uku mai masara mota da shi ma buhu ɗari shida. Ashirin da kanana kanana da ashirin da ɗaya zuwa ashirin da biyu miliyan abin da yake kai na kenan. a matsayin ka na eh ina ji ka biya mi na biya wasu shine na sai da gidana na biya wasu na rarrage wato da kudin sun kai miliyan wajen talatin kenan ko fiye da za su hakika a ciki ana rarrage ya nuna yanzu ba ka da wani sauran abu da za ka sayar a kadarorin ka kenan wallahi alazimi ba ko da take ɗaya kuwa wallahi ban da shi kuma pensioniya ne titi na ma bai miliyan biyu ba in ma za a biya ni. in bai ma kai ba Mama oh, kibir daga wancan lokacin zuwa yanzu ya ke ya rayuwarka ta kasance bayan wata gaddara da ta faru. Rayuwa kan a matsayina na almajiri a haka dai nake rayuwa. Fensho na dubu talatin da tara ne. Ina labar thirteen. Ya shi na dogara sai Allah daga cikin ofarsa da yake yi wa bayansa. ‘Ya'yana goma sha biyar. Na aurar da guda biyu, biyu maza sun yi aure, sauran guda goma sha ɗayan nan da ni goma sha bakwai ko sha takwas. Mu sha uku na haka muke. tare a gida za a ci za a sha bai haka ta hanyar Allah da bayan Allah da suke taimako kamar yadda matar gwamnan Gombe ta aiko mun da dubu ɗari bayan na fito sai mun gashi tana roƙon addu'a ga kuma taimako. Eh wannan shi gwamna na yanzu Inu Malam Muhammadu Inu ya haya ko kuma tsoho shi eh. tsohon gwamna. matar gwamna na yanzu Inu ya haya shi kansa ya je gona ya same ni ya gaishe ni Allah saka mai da alheri. Eh. ya je gona ya same ni ya gaishe ni ya ce zai yi appeal na ce bai aka sake fil a harin da nake ciki ina tsoro duk da na ban san shari'a duka ba amma kar abun ya sa ne ta zama ya ce to shi kenan Allah sauke ya aiko min da abinci gidana ya ba su wani dan kuɗi suka rike suka yi cefa har Allah ya fito wata yanzu kuma dai ina ta kokari mu haɗu da shi shi ma in ji wani taimako zai min eh. Allah ya samu haɗu ba babban abu dai shine a samu ah, wannan kuɗi da ake biya a biya shikenan yazo zaka iya ci gaba da rayuwarka wannan shine gaskiyar magana da Allah ya kure ake masu gidan haya sun dame ni masu kuɗi sun dame ni ba aikin yi da ƙarfi na haka na yi ritaya a 2018 na ajiye aikin ba abin da nake yanzu. Akar makalla yaya abokanka da sauran jama'a su kuke hulɗa da su a yanzu bayan faruwar wannan abin? Wallahi ba ni da wata mummunan fahimta da kowa ina tare da waɗanda dama nake tare da su na Allah na Allah Wa muna tare da su suna gaishe ni ina gaishe su ina ziyartar su sai dai harka ta ta wa'azi ne kamar da publicly ba kasafai na kan yi ba gaskiya Allah ba zan boye ba wannan kam na dan rage ba na shiga wa'azi haka kamar yadda na kasani a da kai hmm. amma na kan yi a juma'a na kan yi kuma ta intanet din ma na kan yi ta wasu da abun nan ma ta fi zuɗe ma ana dan yada kaɗan daga cikin abubuwan da nake yi na addini na tafsirin azumi na ina yi a masallatan juma'a na gari na da ta. barista atiku ismail shi ma ya bayyana irin tsananin halin da shehun malamin ya fada bayan da wannan kaddara ta afka masa kai kike tare da shi ya rayuwarsa ta kasance bayan wannan kaddara ta afka inna lillahi wa inna ilaihi wallahi ya kai zuwa ka wallahi tallahi ka ga ni da gurin ko wallahi ji da ce da san ina cikin rayuwar da aka shiga baya da irin halin da iyalansu suka shiga wallahi tallahi an shiga yanayin da abincin da za a ci ma a gidan ya zama damuwa matarsa ke na gidansa ita ta dinga fama da tashi ta da dinga kadarta da wannan haka dai har Allah subhanahu Allah ya sa aka ga wannan rayuwar da yayi da baya nan ta kai ga aka ga wannan matsayin da muke ciki a yanzu wallahi ko ya san malam malam ni ya dauki da fuza a gaban tsan tashi masu waɗanda suke da kuɗi a wajen malam nan suna ganin kamar ya cuce su ne ba suna gani kuma wallahi da cikin sai ba kaji na wallahi ko wallahi malam da clean mind duk abin da yake tafiyan nan iya ganin gaskiya ne an tura kaya za a samu alheri zai zo da su kai in kara maka ni ma ya ce ne in je na international passport ya ce mun na international passport akan kula da bana zan je ni aikin haji ko umra cikin duniya daya Wato akwai an ga lamun alheri daga shirin 'yan damfara kenan. Inna lillahi a muka mun gani Allah mun gani. a lokacin kira mutum a raye wallahi irin halin da shige na tausayawa da sauransu ba a magana Allah ya kyauta ya kuma raba dukkan bayansa daga sharin 'yan damfara da azzalumai da masu mugun nufi. Idan Allah kai mako mai zuwa za mu ji bakin su kansa mutanen da kudaden suka makale a wannan harka. masu sauraro sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa domin jin yadda ta kaya yanzu a madadin nasara da mai kaya da ya taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya sai a mana afuwa ba za mu iya kawo maku labarai a takaice ba masu sauraro da haka muka kawo karshen shirmu na wannan lokacin amma idan allah ya kai mu da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za a sake jin mu yanzu a madadin hawa shirin wadda ta taya na gabatar da shirin da producer mu dadi balawi sai kuma injiniyan mu charleston ni ibrahim ka garba ke muku fatan alheri wassalam